Masu sauraro, Assalamu alaikum. Barkamu da warhaka, mu da sake kasancewa da ku. A cikin wannan tasha ta Binta Garba Sale Novias TV. Don mai sauraro bai mance ba, har yanzu muna cikin littafin nan mai suna rubutaccen al'amari. Wanda ni mama Hanifa ne ke kokarin kamun ke kara tunasar da ku. Da ku danna mana subscribe sannan ku taɓa mana karaura domin ci gaba da samun duk wani labari da zarar mun ɗora. rikitaccen al'amari kashi na goma sha hudu duk illahirin kirarin da inna ke yi tsaye yana kallanta yana ta fasatansa ganin ba za ta shiru ba ne ya katse ta da cewa to ya isa haka zo mu je baki cikuici don kin yi aikin maruka hannunta ya kama suka shiga cikin falon inda ami ke zaune tana ninke yan kayayyakin da ta wanke sai murmushi take yi tana jin daɗi da shauƙi da ƙauna don nata ɗan nata dariya ta ɗanyi tana jin shauƙi da ƙaunar ɗan nata ta dariya ta ɗanyi ta juyo ta juyo kiranin da inna kewa ɗan nata suna shiga ya samu ya zauna a gabanta ya cire hular shi kamar ko yaushe in yana gaban amin nashi ya kwantar da murya ya ce amina na kwana hannunta ta kai ta shafa kan shi ta ce lafiya lau ya aikin ina umu ɗin ƙara matsawa jikinta ya ce lafiya lau amina tare muka zo da ita bacci ta yi kafin in fito shi ya sanya ba mu zo tare ba sai kuma ya sa hannu ya karbi zanin hannun ta ya ci gaba da ninkewa ido amma ta zuba wa ɗan nata tana jin ƙaunar shi na ratsa ta ta ce umar ina jin daɗin yadda kake tafiya da rayuwar aurenka da ƙanwarka amanarka a jiya zuciya sauke ya limshe ido yana jin daɗin yadda amin nashi ke alfahari da shi da kuma yadda take gamsuwa da rukun amanar da ya ɗauka Murya can ƙasa ya ce, koyawarki ce ammi, ina alfahari da ke ko da yaushe. Tattare kayan ya yi, ya je ya jera kowane a mazaunin shi sannan ya fito ya ɗauko abin yankan farce ya dawo ya rusuna gabanta. Amminsa ita ko hannunta miƙa mai ya fara aikin shi na yanke mata farce kamar yadda ya saba daidai daidai sadda ya gama yankan farcen amin nashi aka yi kiran sallah don haka ya alwala ya wuce masallaci don gabatar da sallah azhar bayan an idar da sallah ne ya koma cikin gida gaban amin nashi ya zauna tare da zaro wayarsa ya ce amin bari in kira autanki a hira da shi to ta ce tare da yin murmushi a ɓangaren umu kuwa tun tana zaune har ta kwanta bacci barawe ya sace ta shi goya adam da ya sadik da ya sadik ya shigo bayan fita hamma suna nan zaune a falon ne ne suna jiran fitowarta baccin da ta yi ne ya sa ba ta ji tafiyar su masallaci ba bare ta ji dawowar su a nan suka ci abincin cewar su ko shekara za ta yi a ɗakin su ma za su shekara a gurin ya usman kuwa mutan indiya yana zaune a ƙasan kafet ya kifa kan shi a kujera hannun shi da fe da ƙirjin shi yana wani irin kuka mai cin rai da ƙona zuciya kamar yadda kukan ya zame mai sabo duk da gatan ga tarin tarin magungunan da ko ya sha su baya jin sauƙin zogin da zuciyarsa ke yi kullum son ummu da ƙaunarta ƙaruwa suke a zuciyar shi kukan yake yi kamar yadda ya saba hannun fashinsa na fisgawa kiɗan da wayar shi ke yi ne yasa ya ɗago rinannun idanuwansa ya kai hannu ya janyo ta daga kan tebul ɗin da ke tsakiyar falon hakiran ya katse yana ta kallonta yana ƙoƙarin saita kan shi gudun kada ya ɗan kada ya ɗauki ran ya yi abin da yayan nashi zai gane yana cikin damuwa shi kuwa amma umar da ke zaune gaban ammi ya ce bari in sake kiransa bugu ɗaya usman ya amsa da amincin allah da rahmarsa gare ka ɗan uwana jini na ba ma umar ba hatta ami da ta sawa wayar ido sai da ta limshe ido don jin daɗin kalmar autar nata aiko ita ta amsa mai da amincin allah ya tabbata a gare ku ‘ya'yan albarka. Wannan kalmar ce ta tabbatar wa Usman da Hamma shi na tare da aminsu sai da ya ƙara daidaita shi, sannan ya ce Amina Hamma na da ‘yar tsohuwa ina ku kafin su amsa kuwa ya sake katse su da cewa ina nan lafiya lau don na san yanzu Hamma na zai ta bincike bincike ni da tuhuma ina shan magani dukkan su sun manta da amsa gaisuwar tasa suka fashe da dariya sannan inda ta ce wato dai na kana nan da halinka na ban dariya ko sai da ya gyaran murya sannan ya ce waye angon kin kin ga barni karki cika ni da surutu gara na yi magana da amina don na yi misin boys ɗinta amince ta katse shi ta ce me yasa zaka zo ka me yasa ba za ka dawo ba in dai haka ne muna buƙatar ka a kusa da mu sai da ya sauke ajiyar zuciya sannan ya furta afwan ya amina na ki tanadin min abin daɗi don nan da sati biyu zan taho bai gama rufe bakin shi ba hamma umar ya ɗan jiyo ya kalli waya cikin natsuwa da murmushi ɗauke da fuskar shi ya ce ajiye masa ajiye masa ƙanina da gaske ajiye wasa ƙanina da gaske hakan za ka dawo murmushi mai sauti yayi ya ce insha Allahu shi ma murmushin ya cikin tsananin farin ciki da ƙaunar ɗan uwan nashi ya ce alhamdulillah Usman yau na ji daɗin jin zaka dawo Allah ya dawo min da kai lafiya nayi kewar kewarka matuka da haka suka yi ta hira cikin suwar da ƙaunar juna har lokacin sallar la'asar sannan suka yi sallama kowa ya tashi don gabatar da sallah shi ko amma daga masallacin gida ya nufo don ya sallami su amin shi don ya sallami su amin shi yunwa ce ta tashi umul da rawar jiki da ƙyar ta miƙe a daddafe ta sallar la'asar sannan ta zira kunnanta a bakin kofa shirin da ta ji ya ba ta damar buɗe kofar ta leko kanta ba kowa babu motsin kowa a falon don haka da ta fito kai tsaye ta kicin abinci ta zubo ta ɗauko ta fito kenan suka yi arba da yaya adam jiki na rawa ta ƙasa ta ajiye plate ɗin ta durƙusa jiki na kyar ta ce ya adam don. kota da ya yi ne ya sa ta sakin wata irin gigitacciyar ƙara tana cewa ka yi haƙuri yaya na daina ba zan sake ba ai saukar marukan da ta shi sa ta kwala ƙarar da ta janyo hankulan mutanen gidan cikin ciki har da hamma umar wanda fitar shi daga motar kenan da nene da ke bangaren abba tana ɗan gyare-gyare da Hajji, wadda suke zaune falo ita da ya sadiq da aliyu da gudu suka yi bangaren nene hamma umar ne a gaba Shigowar shi ta daidai da marin da Adam ya ƙara mata. A fusace janya Umar bayan shi cikin fushi ya ɗago hannun shi tas ya kifawa Adam mari. Haka ya sa kowa kamewa a inda yake sannan kowa da irin tunanin shi. Amma Umar ne ya katse shiru cikin tsananin takaici ce, "Mi taimaka?" Kan shi a ƙasa yana riƙe da kumatun da ya sha marin ya ce, "Amma ina son in mata faɗa ni akan maganar ɗazu." Hannu Hamma Umar ɗin ya ɗaga ya dakatar da shi ke cewa wa ya sa ka na kawo ma ƙararta ne ya sadik ne ya matso kusa da hamma umar din ya ce hamma dakatar da shi ya ce ya ishe ni ku ban waje fita suka yi dukkansu su suka bi bayan nena da hajjo wanda tun da hamma umar ya mari mariya adam din suka fita suka bar su ba tare da ya juya ba ya sa hannu ya dawo da umu da ke manne a bayan shi tunda ya karɓe ta daga hannun ya Adam ya rungume ta tsam kamar za a kwace mai ita yana shafa bayanta ya sunkuyo da kan shi kan wuyanta yana hura mata iska a kunni a kunnanta daɗa narkewa a jikin shi ta yi tana shisheka kuka ƙara matse ta ya ce ya isa fito kin yi sallah ne da kai ta da kai ta bashi amsa a hankali ya raba ta da jikin shi ya ce mu je mu tafi gida mai da kanta ta yi kan kirjin shi ta ce amma yunwa nake ji matsaye ya zaunar da ita akan kujera ya juya kicin din ya shiga jim kaɗan ya fito da plate ɗin abinci da kofin shayi zama ya a kusa da ita ya ajiye plate ɗin abincin a hannun kujera ya rungumo ta ta kwanto jikin shi ya kafa mata kofin shayin a bakin ta aiko nan da nan ta shanye ya kuma miƙa mata abincin ta fara ci sannan ya juya ya nufi ɓangaren hajjan sallama ya ya shiga a gaban ne ya zauna ya sunkuyar da kai ƙasa ya ce Nene ki yi haƙuri ba ta da lafiya ne shi yasa na kasa haƙuri da hukuncin da Adam ya mata kuma ba wata babbar matsala ba ce shi yasa na ce bar maganar duka yana maganar ne kan shi a ƙasa ita ko ne fuska a sake ta ce ba komai babana wannan ai tsakaninka da ƙananka ne a jiya zuciya sauki sannan ya ce za mu koma kar dare ya yi murmushi ne nan ta yi sannan ta ce to bari in ɗauko ma man, man shanunka Hajjaji ce ta miƙe ta ɗauko fura da kindirmon nono ta ce mai gashi in kun je shagwababbiyar matar taka ta dama maku kanshi a ƙasa ya ce na gode ya sadiq ne ya karɓa ya gaba adam ma tasowa ya hamma umar ya dafa faɗa shi cikin ƙaunar juna suka nufi inda motar take a nan suka sami nene da ummu tsaye da gani magana suke yi cikin ƙaunar juna suka yi sallama suka kama hanyar da maturu don a hanya umul ke ta marari cewa tana kuka don ta bugu a hannun adam janyo ta yi da hannun ɗaya ya manna ta a jikin shi lokaci lokaci yana leƙa idan ta yana murza tafin hannun shi akan fatar cikin ta yana limshe ido kai tsaye gida ya wuce Don gaba ɗaya umu na neman zautar da shi da yadda take ta shige masa jiki suna isa yayi fakin sannan ya fito ya zagayo inda take inda take hannunsa yasa ya kamo nata hannun ɗago ta yayi a hankali ya jingina ta jikin kujerar da take zaune ya kamo hannunta a hankali ya fito da ita ya sake buɗe kofar bayan ya ɗauko jakar jarkar nonon da ledar fura ya rufe kofar ya juya ya ce mu to baki ta tsuke cikin kuka ta noke hannu ba tare da ta ce komai ba rusunawa ya ɗanyi yana kallon fuskar ta yace menene kuma ai na ce ki haƙuri kai kawai ta ɗaga mai shi ko ya aje kayan hannun nashi sannan ya matso ta ita kuwa tana yarfa hannu fuska cike da kallon kallo jawo ta a jikin shi ya rungume ta yana mai da numfashi ƙara rungume ta da ita ya yi da ya sa hannu ɗaya ya ɗau kayan ya ja ta suka shiga cikin gidan kai tsaye ɗakin ta ya wuce ya zaunar da ita a bakin gado shi ma ya zauna kai ya yi ƙasa da murya ya ce kin ga ki yi haƙuri ki wanka ki sallah sai mu yi magana fuska ta sake raunatawa ta ce gunda ya adam ya mare ni ke min zafi hannu yasa yana shafa gun yana hura iska bakin shi agun ita ma tana ƙara manna hannun nashi a gurin tana daɗa shige mai duk ta ruɗa shi ta gigita shi bakin shi na Rawa ya fara magana cikin susucewa da wani irin shauƙi da wani irin salo ya ce, Ummu ina son ki so mai tsanani ban taɓa son mace ba sai ki. Wallahi Ummu da son ki nake rayuwa nake na sai son ki tun ba ki san kanki ba a jini na son ke ki wallahi duk abin da nake miki ban taɓa yi da wata manufa ba face so da kulawa ki yi haƙuri da duk bata miki da nai. ina son ki da shi da shi na rayu ya ƙare maganar da haɗe bakin su guri ɗaya yana ma harshen ta mai ratsa zuciya gaba ɗaya gigice ya zauce a kanta cikin rawan jiki da murya sa hannu biyu ya tallafo haɓarta tare da ƙara manna lips ɗin shi kan nata kis ɗin ta ya rinƙa cikin wani irin salo mai ratsa zuciya gaba ɗaya ya hargitse sai numfashi yake fesarwa a gaggauce cikin kula ya kwantar da ita fuskar shi ya saita da nata hancin suna gogar juna yayin da ya cusa hannun shi yana shafa cikinta da ƙirjinta ido ya lumshe tare da laso jajayen lips ɗin shi ya sauke shi ya sauke sheƙi cikin raɗa da tsantsar su ya ce umu ina son ki tun ran aka haife ki nake son ki fiye da zaton zuciyata kai da ki yarda da ni ke ce farin ciki na ki cire zargi ko zaton bana son ki sani ke ce farin ciki na zan rayu da sanki a zuciyata har gaban har gaban abada kairi ki ja ki ji kaina ni ma ki so ni ki yarda da ni a matsayin mijinki uban ƴaƴanki sai kuma ya shiru yana kallon fuskar ta yadda ta limshe ido hawaye na bin haɓarta ita kuwa ummu limshe idonta ta yi tana kallon fuskar hamanata ta tsakanin gashin idanunta tana jin yadda ya kife tattausan tafan hannun shi kan kirjinta ya nemi ta salon so mai wuyar mancewa a hankali ta kira sa bude idanun nata bude idanun nata jin wani damshi na daga kan wuyanta cikin raunin zuciya ta kalli Fuska, hamman nata da ke zub da kwalla wani irin yanayi ta ji a ranta ganin yadda hamma umar ke yi mata yanayin so shi kuwa zuke zub ɗin rigar ta yi cikin rauni da sanyi ya cusa shi a kirjinta a hankali ya rinka murza kan nashi kan kirjinta yana wani irin numfashi gaba ɗaya jikin shi rawa yake yi ba abin da yake iya furtawa sai kai kairi ina son ki so mai tarin yawa ke ce burin raina anti tamamu surirrin ke ce cikon farin ciki na sai kuma ya kuma kife kan shi kan kirjinta gaba ɗaya ya rikita ummu ta kasa furta mai kalmar bana son ka da take son faɗan sai cusa hannunta ya ta yi cikin sumar kanshi tana damƙe suma tana ɗan yin miƙa kira sallar magarba da aka yi ya dawo da hamma umar ɗan hankalin shi a hankali ya ɗago kanshi cikin sanyi ya tsura mata ido ta da cewa ehibbuki billah ina son ki sabida Allah ba don wata manufa ko sura jikinki ba sai kuma rungume ta tare da cewa kuma wallahi tallahi as'atuli wajattu wajattu zaujiki nayi farin ciki da samun aurenki har abadan ba zan yi nadama ba domin kunti abadu jasadi kin kasance wani sashe na jikina har kullum ina cikin farin ciki tunda kunti lagami kin zamo tawa sai ya kuma shafa fuskarta sannan ya juya cikin sanyi ya nufi ya hanyar fita har ya je bakin kofar sai kuma ya tsaya jin ummuna cewa to ai ni ba na son ka hamma Umar ba na ƙaunar zama da kai na tsare ka tun da karaba ni da Mustapha jiyo ya yi cikin zafi da kishi murya na rawa ya ce what wata rana za ki so ni ummu na tabbata wata rana za ki kasance mai tsananin so na kairi sai dai ban sani ba ko son zai amfane mu tabbas amma tabbas za ki so hamma Umar ki fiye da kowa a duniya sai kuma ya yi murmushi mai zafi ya fita ya nufi masallaci. Ita kuwa kifa kai ta yi tana kuka tana dukan cikinta da ya fara girma tana ba na son ka amma Umar ba na son cikin nan ni ba zan haihu da kai ba na tsane ka na tsani cikin naka haka te ta kuka har murya ta ta disashe cikin kukan ta wanka ta zo ta yi sallah ba ta tashi a wurin ba har sai da aka yi isha'i sannan ta fito falo ta zauna a ƙasa kan kafe tana kallon tv tashan bollywood shi kuwa hamma bayan an idar da sallar isha'i din ne ya dawo gida a falo ya same ta sai ya kau da kai ya wuce bedroom din shi kwanciya ya yi irin shi cike da tunani kala kala ita kuwa tana ganin ya wuce ta miƙe ta biyo bayan shi yana zub da kwalla don yunwar da take ji har jiri na ɗibar ta tana shigowa ta zauna gefen shi cikin tura baki ta ce yunwa nake ji jiri nake ji duhu nake gani ni zan ci abinci kallanta ya cikin natsuwa ce please karki kuka bari in kawo miki kai ta gida ta har da cewa to amma in na yi shiru na ci abincin za ka zubar min da cikin ko kai ya juya ta da cewa eh za mu shawara a haka ya kawo mata abincin da nene ta haɗo musu ya zauna suka ci suka sha sannan ya tattara wurin ita dai bin shi da ido kawai take yi shi shi kuwa wanka ya yi sannan ya fito ya murza jikin shi da mai da tararruka sannan ya haɗo matati ya kawo mata ba musu ta karɓa ta ajiye a gefenta sai kuma ta juya tana fuskantar juna cikin zaƙuwa ta ce to a cire cikin murmushi ya cikin hikima da tunanin dabararsa za ta yi mishi aiki don ya gama sana kairi akwai wauta ita kuwa ganin ya yi murmushi ne ta rinka yarfa hannu ta tutture kafafu don tana ga ya ma maida ta mahaukaciya kenan da sauri ya jawo ta jikin shi cikin hikima ya tura hannun shi cikin rigarta ya dan murza cikin a hankali ya dago fuskar ta cikin ya ce kina son in cire ciki na ko da sauri ta ce eh a cire yana damuna ajiyan zuciya sauke cikin hikima da wayo da dubara irin nasu na doctors ya ce ki daina kuka zan cire ɗana kunda ba kya son shi amma fa ba yanzu ba don in na ce zan cire shi yanzu zaki iya mutuwa kuma yarinyar ma za ta iya mutuwa kin ga su abba da dadi za su gane kuma Allah zai yi fushi da mu dan mun yi kisan kai da sauri ta kalle shi tare da cewa to hamma sai yaushe za a cire cikin murmushin jin daɗi ya ganin sa ta yi aiki a sauƙaƙe rungume ta ya ƙara yi cikin sauki ajiya zuciya ya ce sai cikin ya yi wata bakwai sai in cire shi sai na sa ɗana a cikin kwalba daga nan in ci gaba da renon abina ke kuma kin ga shi kenan kin huta sai in ce wasu abba bakwai ni kika haihu ido ta tsira mai cikin nazartar maganarsa shi ko sai shafa cikin yake yana lumshe ido a hankali ya buɗe idan nashi jin tana cewa ni dai wallahi har wata bakwai gaskiya ba zan iya ba ta ya cikin sanyi ce ai kamar yau ne kin ga fa yanzu cikin ya shiga wata hudu kin ga kenan wata uku kawai zaki ƙara da sauri ta ce a'a ni canza a canza dubara gaskiya ajiyar zuciya ya cikin jin daɗi yace ce yauwa to dabara ta bin ta fi sauƙi sai dai na sani ba za ki yarda ba da sauri ta ce faɗa min in ji zan yarda murmushi ya sanna ya ce in kina son cikin ya zube da wuri sai kin yarda da ni na rinka yin fakala da ke kullum safe da rana da yamma kuma ki rinka taimaka min mu yi sosai hakan zai sa bakin mahaifarki ta buɗe daga nan bebi za ta faɗo sai in cewa abba zuban zubewar gaske ne kuma Adam ba zai dake ki ba cikin rashin fahimta ta ce hamma menene kuma fakala da za mu rinƙa yi safe da yamma da dare da rana ƙara matso ta yi cikin kau da kai ya limshe ido tare da cusa hannun shi kamar ta yana ɗan shafa ya ce hmm, ba ki san fakala ba eh ban sani ba zip ɗinta ya zuge cikin kasala ya ce saduwa ne fakala ki yarda ya rinka kusantar ki kullum aƙalla so uku ki kuma taimaka min mu yi komai tare in kin yarda bai da in kin yarda dai ba mamaki cikin ya zube kafin wata bakwai din baki ta turo ta ce kai dai ka ya jaraba kuma ka sani ni ba na son ka Kafadin shi ya daga tare da cewa to kin huta sai ki jira wata bakwai din in baki in baki yarda ba shiru ta tana tun tana tunani shi ko kan gado ya koma ya lumshe ido kamar mai yin bacci ta daɗe a zaune tana nazari sannan can ta miƙe a hankali ta koma kan gadon cikin sanyi ta zauna gefen shi murya can ƙasa ta ce na yadda hamma kau da kai ya yi ta murmushi sannan ya sa hannu ya jawo ta jikin shi kayan jikinta ya sare mata sannan ya zare nashi blanket ya ja rufe su a hankali ya sa hannun shi yana murza albarkatun jikinta shiru ta cikin limshe ido ganin bata taimaka mai bata taimaka mai ganin bata taimaka mai ne yace ko dai ba kya so ne in bar ki da cikin ki cikin kasala ta ce ina so mana murmushi ya sanya ce to ki taya ni mu yi tare duk abin da ne maki kiman in ba haka ba in fasa taimakon ba musu ta fara mai da mishi martani gaba ɗaya sun gigice sun shiga duniyar ma'aurata ita kanta ummu salan hamman nata na yau ya wuce zatanta shi ko hamman umar ya samu gamsuwa iya gamsuwa da yar kanwar shi sai albarka yake sa mata Haka suka kwana makale da juna ko da gari ya waye yana dawowa masallaci kai tsaye ɗakin ummu ɗin ya wuce ya kwashi garar kafin garar kafi shayi daɗi. Haka rayuwar ta yi ta juyawa tana tafiya gaba ɗaya yanzu Hamman Umar ya jarabe ya jarabe ya raba ummu ɗin shi wasu lokutan har yana jin tsoron kar dai cikin ya zube don shi da kanshi ya san jarabarsa ta yi yawa. to masu sauraro duka duka ina ga a nan zan dakata sai idan Allah ya kai mu za ku ji ni dauke da ci gaban wannan labarin. Rubuta